بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمشركون من هؤلاء قد يقولون إنا نستشفع بهم أي نخرج من الملائكة ولا فإذا أتينا قبر أحد طلبنا منه أن يشفع لنا فإذا صورنا تمثاله والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما يصورها النصارى في كنائسهم قالوا فلقتلنا بهذه التماثيل تذكر أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ولقد خطاب أصحابها ليدفعون لك إلى الله فيقول أحدهم يا سيدي فلان يا سيدي فلانا أو يا سيدي جدي أو ادفع لي إلى ربي وقد يقاتلون الميت عند قبره أو يقاتلون الحي وهو قاتل كما يقاتلونه لو كان حاضرا حيا وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلانا أنا في حسبك أنا في جوارك لي إلى الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا سل الله أن يكشف عنا هذه الشدة أشكو إليك كذا وكذا فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول أحدهم سل الله أن يغفر لي ومنهم من يتأول من يتأول قوله تعالى من يتأول قوله تعالى ولو انهم ان ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ويقولون اذا طلبنا منهم الاستغفار بعد موته كنا بمنزله الذين طلبوا الاستغفار من الصحابه ويخالفون بذلك اجماع الصحابه والتابعين لهم الكتاب وسائر المسلمين فإن أحدا منه لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أن يشفع له ولا فعله شيئا ولا أثر ذلك أحد من أئمة المسلمين بمسلمين وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى فهذه الأنواع فهذه انواع من الخطاب من خطاب الملائكه والانبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم وخطاب تماثيلهم هو من اعظم انواع الشرك الموجود في المشركين من غير اهل الكتاب وفي مبتدعه اهل الكتاب والمسلمين الذين اهلكوا من الشرك والعبادات ما لم ياذن به الله ما لم ياذن به الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله فإن دعاء الملائكة فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم وفي بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذين لم يشرعه الله ولم تعت به رسولا ولا أنزل به كتابا وليس هو واجبا ولا مستحقا باتفاق المسلمين ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين وإن كان ذلك مما يفعله كثير من الناس ممن له عبادة ممن له عبادة ونهج ويذكرون فيه حكايات فيه ويذكرون فيه حكايات ومنامات فهذا كله من الشيطان وفيه, من ينظم القصائد في دعاء البيت والاستصفاء به والاستغاثة أو يكون ذلك في ضمن في ضمن مديح الأنبياء والصالحين فهذا كله ليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين ومن تعبد بعبادة ليس واجبا ولا مستحبا وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحق وكثير من الناس يدخلون في هذه الأنواع من في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بهدج من جهة الرأي أو الدور أو من جهة التقاليد والمنامات ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو Litinin اللي تنم شاشدكم ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shi yayi daidai da biyar ko ga watan biyu miladiya ta 2007 watan uku eh, biyar ga watan uku miladiya ta bakwai a darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila wallafar shehin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala a wancan darasi da ya gabata ibn taymiya ya koro magana akan sinfi na mushrikai ya faɗi asalin shirka a cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam wanda ta samo asali daga girmama salihan mutane daga girmama waɗanda aka tsammaci waliyai ne ta kai an yi mutum mutuminsu don a dinga tunawa da su tafiya sai tafiya jahilci ciyayyawa cikin al'ummar har aka manta da batun tuna su aka zo ana bauta mu. sannan kuma shirkar mutanen annabi ibrahim alaihi salam wanda ita kuma bauta ce ta taurari wanda idan muka dubi asalin shirka a cikin waɗannan al'ummomi kuma da yadda take gudana a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za mu ga dai abu ɗaya ne jigon wannan shirka abu ɗaya ne masu yin wannan shirka suka makalkalewa shi ne batun wasila wato dukkan wani wanda ya riki ababen bauta din ba Allah ba cikin waccan al'umma ta annabi Nuhu ko kuma al'ummomi a al'ummar annabi Ibrahim alaihi salam ko kuma wannan al'ummar duk magana ce ta tawassuli magana ce ta za a yi tsani da wanda aka rika haka nan mushrikan larabawa su kansu waɗanda suka rika suna bautawa ba Allah ba gumakan da suke bautatawa ba Allah ba abinda suke faɗa na dalilin bautar su ga waɗannan gumaka shine batun tawassuli ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan ba shine tawassulin ba mun rike su ne dan su kusantar da mu ga Allah domin suna ganin cewa tunda su suka fi kusa da Allah a bisa mummunar aqidar su na cewa waɗannan gumaka da suke bautatawa mala'iku ne kuma mala'ikun ‘ya'yan Allah ne to ‘ya'yan Allah su suka fi kusa da shi saboda haka ba za su bauta musu ko kuma za su kai su ga Ubangiji to haka nan duk shirkar da ake ta gwagwarmaya a kanta a yau tsakanin waɗanda suke so a dawo da al'umma ta dawo kan tauhidi tsantsa da waɗanda suke ganin za su ci gaba da dogewa akan abin da suke kai na addinin gargajiya magana dai da ake yi ita ce su suna rike waɗannan mutane ko suna yi musu abin da ya kamata su yi wa Allah da hujjar cewa waɗannan za su kusantar da su ga Allah har ma suna cewa alwaliyu asra'u ijabatan min Allah wato idan kana son kai addu'a ka roƙi wali ya fi saurin ya ansa maka sama da ubangiji in ka ce za ka roƙi Allah abin ya iya ɗaukar lokaci kana jira wataƙila ma ka rasa amma in wani ne da wurwuri cikin gaggawa sai ka samu abin da kake so to shi ne ibnu tamiya yake ci gaba da wannan warwara yana ƙarin bayani akan wannan batu da yayi na cewa waɗanda aka rika ana bautawa da sunan tawassuli su kansu ba su yarda da wannan bautar ba yace wal mushrikuna min haula'i mushrikai daga cikin waɗannan waɗanda ya ambata a baya masu riƙo masu waɗanda suke riƙon mala'iku ko su riƙi annabawa ko su riƙi salihan bayi a matsayin ababen bauta ba Allah ba suna kiran su da neman agaji akan abin da Allah ne kaɗai zai iya yi suna neman arziki a gurin su suna neman lafiya a wajen su suna neman nasara akan abokan gaba daga wajen su to duk suna yin haka ne <clears throat> yake cewa kad yaquluna suna cewa inna nastashfi'u bihim ai muna neman ceto ne da su ai naqlubu min al wal anbiya an yashfa'u abinda muke nema a wajen mala'ikun da su annabawan shine su cece mu fa idza ataina qabra ahadin talabna minhu an yashfa'a lana in mun zo ga kabarin ɗaya daga cikin su su wannan salihai ko annabawa muna roƙon shi ne cewa ya cece mu ya agaje mu fa idza sawwarna timsalahu idan muka yi butun butumin sa wa tamasilu imma mujassada wa imma tamasilu musawwara butun butumin imma dai mai jiki wato su gina gumakan waɗannan salihai ko kuma su kasance zane ne na hoto kama yusawwiru hanna tara fi kana'isihim kamar yadda kiristoci suke yi a coci-cocinsu sukan ce idan muka yi wannan muka yi mutum mutumin su fa maqsuduna bi hadhihi tamathil tadhakkuru ashabiha muna yin wannan ne dan mutuna masu wannan abubuwan saboda haka idan muka liƙe rubutan shehi a jikin mota ko a kofar gida ko a jikin kanti muna yi ne dan tuna shi abinda suke cewa kenan tadhakkuru ashabiha wa sirrihim dan mutuna masu wannan hotuna da kuma irin tarihinsu wa nahnu nukhatibu hadhihi at-tamathil lokacin da muka zo muna magana da wannan mutum mutumi ko wannan hoto wa maqsuduna khitabu ashabiha abinda mu muke nufi muna magana ne da masu hoton ba su ba shi hoton ba ko muna magana ne da wannan mai mutum mutumin ba shi mutum mutumin ba don haka qurayshawa kafiran qurayshawa da za su zo gaban gunki su a bisa riyawarsu a bisa aqidarsu su ba shi mutum mutumin suke kira ba shi wanda suka yi mutum mutumin a bisa sunansa ko a bisa hutansa ce wa maqsuduna a a taliha abinda muke nufi muna magana ne da su masu wannan hoto li yashfa'u lana na'ilar lahi dan su ce mu a gurin Allah bayan ƙulu a har harkar ɗayan ma yana faɗa yana cewa ya sayi fulanan ya sayyidi jurjud au butrus wato in kirista ne ya kirawo wanda yake zaton sa wali jurjus ko butrus ko ya kirawo sittin hanuna maryam wato uwa mai tausayin ƴaƴanta maryam au ya sayyidil khalil ko ya kirawo annabi ibrahim au musa da imran ko ya kirawo annabi musa dan imran aw da zalika ko ya kira wani abu ko ya kirawo shehi ko ya kirawo kutubi ko gausi ya ce ali ila rabbika ka cece ni a gurin ubangijinka wa qad yuqatibuna al inda qabrihi sukan iya zuwa ga kabari su yi magana da wanda yake cikin kabarin suna magana da shi akan cewa yana jin su yana biya musu bukatu aw yuqatibuna al-hayya wa huwa ga'ibun ko wanda suke kudircewa walittaka din yana nan da rai a tsakankanin su amma kuma baya tare da su a lokacin idan sun shiga wani bala'i a daji ko a cikin ruwa ko ainihin gari ya rikice ana fada to sai su shiga kiran wannan shehi duk da baya tare da su wa huwa baya tare da su kama yuqatibunahu law kana hadiran hayyan kaji suna magana da shi kai ka ce yana gaban su ko kuma yana nan dare a tsakiyar su wato yadda suke magana ka ce gashi nan a gaba gare su suna magana ne da shi shehi kai kaza ba ma za a ce shehi yayi ba a za a yi amfani da lamiri na wanda kake magana da shi shehi yi mana kaza shehi agazo shehi kawo agaji taimaka mana yace wayun shi wayun shi dona qasa'ida kai suna rera waƙe-waƙe yaqulu ahaduhum fiha ɗaya daga cikin su kaje yana faɗa irin a cikin waƙe-waƙen nasu ya sayyidi fulan ya sayyidi fulana ya shugabana wani ana fi hasbika ina cikin kulawarka ina cikin tsaranka ana fi juwarika ina cikin makotakarka ma'ana ka isan mini kai ne zaka bani kariya ishfali ila Allah ka fice ni gurin Allah sallana Allah an yansurana ala adu ila roƙa mana Allah ya taimake mu akan abokan gaban mu irin waɗannan abubuwa da shekul islam yake faɗa abubuwa ne da suke faruwa ga duk wanda kuma duk wanda yake yana tsakiyar waɗanda suke wato irin da suke rike da irin waɗannan aƙidu ya san wannan abu ne da yake baja-baja ko ina da ina har ma wasu sukan yi ma littattafai dan ma wato su ƙara su ƙara wato sawa mabiyansu ƙaimi akan cewa su ci gaba da rike wannan aqida din akwai ma wani wanda ya yi littafi wani mutumin Sudan ɗayan sunan shi ko Abdullal Mahjub ya sa wa suna ya sa wa littafin suna tahrirul aghbiya ala isti'anati bil anbiya'i wal awliya ka duba tun daga sunan ba ya rena wayan mabiyansa wai littafi yayi yana ziga mabiyansa ya sa masa suna ziga wawaye akan su dinga neman agaji da taimako gurin annaba da waliyai sunan littafin ginin tahridul tahridul aghbiya zuga wawaye saboda haka a su kuma waɗannan wawaye za su zugu su dinga kiran wasu ba Allah ba a lokacin da Allah ya kamata su kirawo su dinga neman agajinsu akan abin da sai kamata su nemi agajin ubangiji wato ga wanda duk ya yawata kasashen musulmi sawa'un kasashen larabawa ko kuma waɗanda ba larabawa ba irin su pakistan irin su bangladesh irin su india ko kasashen laraba irin su masar irin su sudan irin su tunis irin su maghrib morocco wato zai ga abubuwan al'ajabi zai ga irin waɗannan kaburbura waɗanda ake zuwa a yayyame su ana neman agaji a gurin kowa yana zuwa da bukata wato idan ka ɗauki abinda albayan suka tattara na rubuce-rubucen wasu marubuta da suka yawo suka tattara irin waɗannan abubuwa a ɗan littafin nan dam asan ala tauhid wato za ka ga abubuwan mamaki wato kai din ma kana ganin shi a garin ka. to amma daga nan zaka san cewa abin ya fantsama ne ko ina kuma mu ma kawo mana akai ba wai mu muka kirkira abin ba mu ma wasu ne yan cirani suka zo suka kawo shi to daga nan kuma tunda aka ga su jajaye ne suka ce su jikokin manzon Allah ne sai aka yadda da yake ganin kuma da abin da suke yi da izinin kakansu suke yi don haka in ka je can zaka ga yadda wato kasuwar kaburbura take ci waɗanda suke kula da waɗannan kaburbura ba ƙaramin kuɗi suke yi ba wato kuɗi suke samu har hafiz ibrahim wani mawaki daga cikin mawakan da suka shahara a masar hafiz ibrahim na jin ya rasu shekara alif tara da talatin da biyu a cikin diwaninsa a wata a wani waƙen sa yake cewa ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin turzaqu al-abwat man li bi hadd an-na'ibina bi khufratin qamat ala a'tabiha as-salawat يسأل عنام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات yake ta malle bi abdullah ibn abi umrat ina ma ne ne nake samun rabon waɗannan da suke kwanta cikin ramukan nan to ya zo ya ga yadda ake yanka kaga ana yanka raƙuma ana yanka shanu ana yanka manya manyan raguna da kaji ana zuba kuɗi yace kai ina ma ni ake kama waɗannan malli bi hazin malli bi hazin na'ibi da bi hifratin qamat ala an zo ana addu'o'i akan waɗannan kaburbura yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzuri yace kowa daga ko ina wato tururuwa ake ana zuwa gurin kaburburan nan yas'al anamu laha wa yajri hawlaha bahrun nuzur ce kuma alwashi nan da kowa ya ciyo bakance da wani wani yayi bakance shanu biyar wani yayi na dan baraki wani yayi na na na na awaki wani yayi na tumaki wani yayi na kaji wani yayi na kudi duk kowa yana zuwa yana kawowa ke abun kamar ka ce teku ne yake ambaliya bahrun nuzuri wa tuqra'u al-ayatu ana ta karanta ayoyi a gurin yace kaje suna cewa wa yuqalu hadha al-babu babul mustafa wannan kofar kofa ce ta manzan Allah wa wasilatun tuqda biha alhajat kuma ita ce hanyar tawassulin da za a biya maka bukata to ka duba shi da kansa da ya ga abin wato kusan abin ya bashi ya daure masa kai ya bashi mamaki kuma haka abin yake gudana wato akwai akwai wani wali a a a a wani da aka ce wali ne a Turkiya ana kiran shi kabarinsa kabarin makabaratu Ali al-Hajjuri wato a shekara akwai bikin da ake yi a yi ta kawo zuba, ana zubawa a gurin zuba ce wato da alewa da nono yace a shekarar wato ranar bikin ta zo ko satin bikin ya zo ba a samun nono a kasuwa gaba ɗaya ƙasar arewa yake kowa ya kawo wannan kabarin ana ta juyewa to irin wannan a wasu sai su ga nan ne nan a nan suke ci su sha a nan suke kuɗi saboda wani gurin da za ka je na farko ba za ka shiga ba sai shi wanda yake hajjifin gurin ya maka izini to in ana biyan wasu kuɗi sai ka biya sannan zai maka izini zaka shiga zaka tuba takalminka wani da yace ya rike takalminsa a hannu ya shiga shi ɗaya daga cikin marubutan nan da ya je ya gani yace ana ga takalmin fa a hannun sa yake amma wasu suka daka masa tsawa ki ba ya da kunya dan rashin ladabi da takalmin a hannu har zai shigo ya juye shi ta waje to wani ya juye ya fa juye kenan za za za ne su to sannan idan ka shigo gwargwadon bukatar ka gwargwadon abin da ka kullo saboda ka gwargwadon kullun ka gwargwadon yadda zaka samu biyan bukata mata yace a waɗanda suka fi halarta irin wannan kaburburan su ne mata mata kuma wasu a nan suke kwana tare da waɗannan na cikin masu gadin kabar hadiman kabar yace ya ga hadiman kabar kaburburan iri biyu ne akwai waɗanda dukun dukun suke rigar su ta yayyage ta kekkece kusan in banda al'auratul mugallaza ba abin da suka rufe a yace ya ce ga sunan ba wanka ga su birin gitsatsa suna ɗoyi suna wari babu gyaran jiki ba sa wanka to amma saboda ana tsammanin duk wannan wani yanki ne na walittaka sai ka ga matan a haka da haka suke kwana da su shi akwai kuma waɗanda za a san su tsatsar jikin tsatsar sun gyara jikinsu to su kuma ina jin duti duti ne za su je su koma gidansu dutin su koma ba a nan suke zama ba ke wani gurin ma za ka je ka samu wato har an gina ɗakuna na jira ba saboda in kabarin ya cika kowa ya zo ya kama layi sai wani ya fito sannan kuma a bar wani ya shiga ko wasu fito a bar wasu su shiga an gina ɗakunkuna na jira da kuma guraren kwana ga wanda yake bukatar ya kwana wasu za su yi tati wasu za su yi watanni a wurin wato kabarin sayyid al-badawi a masar da kabarin da suke kira da suke cewa wai kabarin husaini ne da wacce suke cewa na abin nan a sayyida nafisa wato yana daga cikin kaburburan da a shekara irin turun da ake yi a gurinsu ba ko ina ne ake samun irin wannan ba za a je a je a kai kayan alwashi kayan basance da aka yi a juye kuma hadimi zai kama ka ya kai dawafi da kabarin su ya yi dawafi kamar yadda ke dawafi da kaba in ya gama akwai wanda suke faduwa su yi sujjada a gurin za ka gan su a ruka sujud sun faɗi sun yi sujjada sannan kuma su ci gaba da roƙon na cikin kabarburan mai san ƴaƴa mai san dukiya mai san lafiya kowa da irin bukatunsa da zai da zai da zai gicciya wa shi shi na cikin kabar wato wasu ma za su zo da matansu su kwana da matansu a gurin wai saboda abin da za a cikinsa a gurin zai samu albarka wani Wasu kakka da cewa sai jahilan su ne suke haka a cikin at kubra babban littafin tatsuniyoyin tatsuniyoyin nan na karama waliyai na Abdulwahab Sha'rani shi Habu Sha'rani shi da kansa yake cewa sayyidul badawi ya umarce shi yace ya zo ya kwana da matarsa a nan makabartar a gurin kabarinta yace haka nayi Abdulwahab Sha'rani shine mai littafin a tsamakatun kubra babu irin tatsuniyar da babu a ciki akwai abin da ba zai faɗi ba wallahi wani abun ba za ka iya faɗa ba kai ne kadai za ka iya karanta ka gani amma kuma a sunan karama ne to kaga shi wannan babba ne a gurin su har ma ta kai irin namu ne yanzu suna ganin shi ma waliyi ne shi ma ya ya yi wusuli shi ma ya kai ya kai matuƙa to wannan ta sa Mustafa Lutfi Manfuluti ya rubuta wata makala ta a cikin littafin ta An-Nazarat sunanta Dam'atun Alal islam Dam'atun Alal islam wato kayi kuka da hawaye a bisa irin yadda musulunci ya zama wato yadda aka gurɓata musulunci da musulmin farko za su zo sai su kasa gane me musulunci ina musulunci ke sai su kasa gane shi an rikirkita shi da sunan addini da sunan walittaka da sunan karama da sunan waye da sunan waye da sunan waye da ba a samu wannan ba cikin sahabbai ba a samu wannan cikin tabi'ai ba a samu wannan cikin al'aimatul arba'a ba a samu wannan ba shi da abin da ibn tabi'a yake ta tananatawa abu ne da ba a yi masa sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba salaful umma ba su yi ba al'aimatul arba'a wa ghayruhum ba su san shi ba ya za a yi kuma ya zama addini ya za a yi ya zama addini to irin waɗannan aƙidu su sassu suka sanya kafirai da suka ganno cikin ƙasashen musulmi suka iya cin nasara a kansu cikin mafi mafi sauƙin hanya wato lokacin da a kafiran faransa 'yan mulkin mallaka suka ki tunisia akwai wani musulmi akwai wani mutumin bafaranshi da ya musulunta ya sanya wa kansa suna sayyid ahmad Alhadi? hadi ya yayi karatu har ya zama babban limami a wani babban masallaci a alƙairawat to yana wannan limanci turawan mulkin mallaka suka duka ko a lokacin musulmin garin suka turka ko alƙairawan musulmin garin maimakon su ɗauki makamai su fita jihadi sai aka tafi gun wannan limami bafaran shi ahmadul hadi aka je ana neman shawararsa me yake ganin za a yi gafa 'yan mulkin mallaka nan sun yi wo kanmu za su kwace ƙasar za su kwace garin nan sai ya ce su bari akwai kabarin wani wali a masallacin zai je ya shawarce shi ka duba ba har ya zama a supreme council zai je ya shawarce shi ya shiga ya fito ya ce musu wali nan ya gaya masa cewa ba yadda za su iya da 'yan mulkin mallaka kawai su sadu da su yi saranda su miƙa wuya haka faransawa suka shigo garin kairawan amini a nitse hankalin su kwance 26 ga watan oktoba shekarar 1886 haka suka shigo wannan gari 81 suka shigo garin kairawan da ya ja wannan wannan aqida ta rike kaburbura ana bauta musu ba Allah to akwai ma da dama waɗanda suke ganin garuruwa manya ko ƙanana suna samun kulawa ne da kariya daga waliyan da suke cikin garin wanda aka binne a garin su wannan waliyai su suke ba garuruwan kariya su suke ba mutanen garin nasara su suke ba su arziki su suke ije musu duk wata cuta da annoba da bala'i da za su iya auka musu ana har suna cewa ita sayyida nabita ita ce take ba wa alkahira da masar ma ijin gaba ɗaya kariya daga dukkan wani bala'i da balahira da kan iya ta auka haka hakanan ibrahim da suki shi ma yana wannan aiki duk da yana cikin kabarinsa hakanan albadawi shi ma yana yi wa mutanen masar wannan aiki na ba su kariya da saukar musu da arziki da sanya musu albarka cikin dukiyoyinsu shi kuma qadir jilani a bagdada suka ce shi ne yake bawa wannan gari kariya daga dukkan abokan gaba wani kuma a sham wani a gari kaza wani a gari kaza kowanne shi yake zama kamar sojan kan iyaka da yake tsaron garin kada wasu abokan gaba su auka wa garin ko kuma <clears throat> wato wani bala'i ya sauka garin muhammad zahidul kautari yana da maganar da yake cewa inna arda sham yahrusuha min al wal balaya arba'atun min al-awliya alladhina yatasarrafuna fi quburi yace kasar sham ya nufin syria lebanon eh, jordan palestine ce wannan kasashe waliyai guda hudu su suke ba su kariya suna cikin kabarinsu amma suna gudanar da al'amuran kare wannan gari ya tasarrafu na fi kuburi aljabrati malamin tarihin nan na masar ne wanda ya rubuta littafin tarihin masar aljabrati yana da magana da yake cewa a wani mutum a lokacin da faransawa mutanen faransa suka kawo ɗauki da jagorancin napoleon bonaparte za su auka wa garin masar wani mutum ya fito yana cewa jama'a ai Wale ahmadul badawi addayil ahmadul badawi a gabashin masar da kuma ibrahimu da tuki a yammacin masar suna nan suna kare garin masar dukkan wani kirista da ya zo wucewa ta inda suke suna gamawa da shi suna ta suna ta kakkashe kiristoci sai ga kuma nabilan ya zo ya ya daka ko ya shigo ya kwace garin ban sanya akai ba karya su yayi koko da ya faru a abin nan har ma ana ganin su kansu waliyai wani lokaci in suka rika suka ba wa mutum taimakon igwa igwa da makaman yaki idan ya nema daga wajen su domin sun ce lokacin sauratul urabi ahmadu urabi akwai wani dan gwagwarmaya da ya gwagwarmaya da tura mulkin mallaka na ingila a masar a masu bautar kabari da dama sun dinga yayata cewa ai wato waliyan nan guda uku albadawi da annasuki da Abdul'al su ne suka taimakawa ahmad urabi da igwa igwa da ya dinga yakar turawan ingila da ita wato za a ga an zo an wato rinƙibe ana ta yaƙi a lokacin da musulmi ya kamata su kira sunan Allah su koma ga Allah su nemi agajin Allah a wannan lokacin kuma sai ka ji ana kiran a kira Allah ce ya rab ya latif sai kuma a ce ya rijalan na ya mazajen Allah wato waliyai su kawo dauki wani lokaci ma sukan ce har waliyai sukan turo da sojojin kawo dauki kawo gudunmawa irin sojojin nan masu saukar angulu wai waliyai sukan turo su da kaburbura don haka idan abokin gaba ya nemi ya mulkushe su to sai su kirawo sunan wali to shi kuma wali ya sai turo sojojinsa masu dira an gudu har ma wani mawaƙin yana cewa ya sa ifi na min tatar luzu bi a bai umar lokacin da tatar suka dirka ko a sham za su kwace ta a wannan lokaci waɗannan masu rike kaburbura a matsayin ababen bauta ba Allah ba suka dinga kiran waɗannan na cikin kaburbura suna kiransu har ma wani mawaƙin yana cewa ya koma su jin tsoron ta ku mai da al'amarinku ku koma ku fake a wajen kabarin waliyin nan Abu Umar to wannan duk abubuwa ne da suke faruwa a Sudan a Masar a Morocco a Tunisia a Nigeria a Kano da akwai ana nan zaka ga in ka je ka ga yadda kasuwar kabari take ci abubuwan da ake yi a kabari wato mutane suna nan suna fama da rashi suna fama da babu amma sai kaga an kwashi abubuwa an je an gina makabarta wato an gina kabari an masa wato kwalliya an masa ado an sa fitulu ana an sa masu kula da shi tare da cewa ga wasu nan masu rai suna buƙatar taimako to shi ne ibn taymiya yake cewa zaka ji waɗannan suna faɗar irin waɗannan maganganu fasari Allah an yakshifa hadhihi al-kurba suna cewa ka roƙa mana Allah ya yafe mana wannan ya yaye mana wannan bakin ciki aw kula ahaduhum ko kaji wannan sai na cewa salillah an yaghfira li ka roƙa min Allah ya gafarta mini a cikin littafin nafsul sis بتاريخ الأندلس بغصن الأندلس الرطيب tarjamar wani يا suna أكتشن ترجمة وني يسونا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى القرناطي wanda ya rasu hijira 715 wannan mutum ya zo daidai kabarin sayyidina hamza radiyallahu ta'ala an sai ki rera waka kamar haka ya hamza alkhair almu'ammal nafquhu يوم الهياج وعند فقد المنجد وافاك يا أسد الإله وسيفه وفد ألم من حماك بمعهد جئناك يا عم الرسول وسلوه قصد الزيارة فاحتفل بالقصة دي واسأل إلهك في اغتفار ذنوبنا شيم المزور قيامه بالأول لذنا بجانبك الكريم توسلا وكذا العبيد ملاذهم للسيد فاشفع لضيفك فالكريم مشفع عند الكريم ومن يشفع يقصد يقصد وتوزو تيدي قبرا سيدنا حمزة da hamza sai ki to ya kai hamda mai alkhairi wanda muke fatan samun amfaninsa ranar da al'amura za su rikirkici ranar da za mu gan mu a tsakiyar ƙurar yaƙi lokacin da za mu rasa mai taimakon mu ka taimaka ka duka zo ka taimaka mana wannan ba shirka mace ba Allah ce an bani jibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su waye mai wannan aikin to amma shi yana cewa ranar da ƙurar yaƙi za ta tirlike mulata mai taimaka mana ka zo ka taimake mu ya Allah ya ya ce wafa ka ya asadal ilahi wa sayfu ya kai zakin Allah ya kai takobin Allah ga wata jama'a ta zo ta samu mafaka a wajenka jina ka ya amar rasuli wa sunuhu ya kai dan uwa na manzon Allah ya kai babban manzon Allah ga mu mun zo da niyyar ziyara ka tashi ka karfi masu zuwa ziyara ka hannu bibi yace wasal ilaha ka fi ka roka mana Allah ya gafarta mana mu. shiyamul manzuri shiyamul eh, manzuri idan ma shi wanda ake zuwa ziyarar sa halinsa na kwarai shine ya damu yayi haba haba da masu zuwa ziyarar sa kace to luzna bi ka mun zo mun fake gurinka mun zo mun fake gurinka muna tawassuli haka nan bayi suke fakewa gurin ubangijin to mu mun zo mun fake a wajenka don haka ka ceci baƙonka duk wanda yake mutum mai karamci in ya je ga mai karamci ya nemi kamun kafa ana bashi to kuma duk wanda zai nema ma wani kamun kafa to ko za a zo gurin sa to mun zo gurin ka wannan magana ta kafa ya halatta ya halatta musulmi ya zo ya yi ta magana ce da za a yi wa Allah abinda aka ce ya zo ya yi ziyara a kabarin musulmi a kabarin sahabbai ya faɗi irin abin da manzon Allah ya faɗa manzo Allah in ya je baki a da sahabbansa din suka je lokacin da Nana Aisha ta tambaye shi me za ta faɗa me ga mata me yace ta faɗa assalamu alaikum ahla diyari qaumin min almu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'al Allah nas'al Allah lana wa lakum al'afiyah abinda manzo Allah ya ce ta faɗa ke bai ce ta nemi wani abu a wajen su ba cewa ya ta roƙa musu gafara ta yi musu addu'a su suke da buƙatar addu'a a wajenka maimakon ka roƙe su Allah za ka roƙa ya gafarta maka ya gafarta musu amma wai maimakon su su roƙi Allah ya gafarta musu suke ta wai shi ya roƙa musu gafara su za su roƙa ba za su roƙi gafara fasu a'a su sun zauna a roƙa musu kaga irin waɗannan abubuwa su ne ibnu taymiya yake ta domin abubuwa ne da suka yadu da jimawa aka dinga irin waɗannan tun lokacin da musulunci ya fara zama bako har zuwa yau to sai dai ko yaushe kuma ana samun masu fafutuka wajen su ga sun tace musulunci sun tsaftace shi sun share duk wannan dagwalgwalin da dagwalin da kazantar an kawar da ita daga farfajiyar addinin musulunci ibnu taymiya yace zaka ji suna cewa salillahi an yaghfira ni, ka roƙa min Allah ya gafarta mu to kaga yake wa sal wa sal fi istighfari dhunubina kaga magana da yake fada kenan wa minhum man yata'awwalu qawluhu akwai ma wanda yake makalkale maganar Allah yana tawilin ta yana cewa ai Allah ya ce walau annahum iz zalamu anfusahum ja'u ka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim wa astaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahim ke da a ce su idan da a ce su iz zalamu anfusahum lokacin da suka zalunci kawunan su ja'u ka sun zo gare ka fastaghfiru Allah wa astaghfara Allah suka nemi Allah ya gafarta musu واستغفر لهم الرسول كما من الله الله يموت غافرا لوجدوا الله توابا رحيما da sun samu Allah mai karɓar mai yawan karɓar tuba mai jin kai suka ce wannan ya nuna ka je ga na cikin kabari ka ce ya gafar ya neman maka gafara gashi Allah ya ce a je gurin manzon Allah a nemi ya nema ba mutane gafara wannan duk yan bid'a suna hujja da wannan tun da kan tafiya sai da tukki a cikin shi babu kitab ya yi hujja da wannan a ga ibnu taymiyyah haka na waɗanda suka zo bayan su suka dinga takalidi suka dinga kwafar abin da ya faɗa suna nanatawa irin su da dahlan mai addurar saniya firar da alal wahabiyya a irin su alawi almaliki da duk wani babban ɗan bid'a yayi wannan hujja wanda babu hujja a cikin wannan aya a aya ka duk wanda ya karanta yakin ta ya san Allah yi yana magana akan munafikai waɗanda idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idza asabatuhum musibatu bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا to anan ne Allah yake cewa walau annahum izzalamu anfusahum su munafikai waɗanda idan aka ce su zo ga abin da Allah ya saukar ya musu su zo ga manzon Allah ya musu hukunci sai kaga suna fandarewa suna suna suna ja da baya suna taurarewa ba za su zo ga hukuncin Allah ba sun fi yarje wa kansu su kai wa wani Allah hukunci to shine Allah yake gaya musu cewa da a ce lokacin da suka tunji kansu suka ki kai hukunci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ki karbar hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce lokacin da suka yi wannan zaluncin sun zo gare ka ya rasulullah suka ce Allah ka gafarta mana manzon Allah a taiba a yi mana addu'a Allah ya gafarta mana Allah da ya gafarta mana Allah yana magana kan wasu qaumu muayyani sune wa sune munafikai wanda yace kowa da kowa ya shiga karkashin aya da ma wanda ba munafikin ba to kaga wannan ba da lafi yake magana ba tunda babu wani lafazin umumi a da duk wanda ya san alfazul umum nan duk da bai walau annahum izdalabu wannan wawu anfusahum nan duk da bai da bai ba su cikin alfazul umum haka babu wani wani wata alama koya take da take nuna ayar ta gabe kowa da kowa to in ka ce a'a ta hanyar kiyasi to kaga kenan ba da ayar kake hujja ba da kiyasi an gane ko hujjar ta tashi daga maganar aya ta koma maganar kiyasi za ka yi kiyasin yanayin da ka samu kanka a ciki da yanayin da munafukai suka samu kanka ce to kai ma za ka tafi gurin ba biyu ba uku ba don haka babu yadda za a yi ayar ta zama hujja a wajen wanda zai zai je ga kabari ya ce a nema masa gafara ba za ta taba zama hujja ba don haka in ka duba littafin siyanatul insan an wasu waswasat shaykh dahlan na shaykh muhammad bashir as-sahtawani wani babban malamin hadisi ne a indiya <coughs> da ya rubuta wannan littafi da ya raji ga ga ga dahlan zaini dahlan muftin makawa wanda ya rubutu ya zazzage Muhammad ibn Abdul ya kakkafarta shi ya rubuta wani ma littafi wani ma littafi zai cike da da fa'ida diyanatul islam a cikin wannan littafi ya yi ma da martani da shi da halal akan wannan aya wajen wajen goma sha shida ta fuska goma sha shida haka na a cikin asarimul buki na ibn abdulhadi za a ga wasu daga cikin abubuwan da ya ambata na raddi ga wanda yake rike wannan ayar a matsayin dalili da zai sa ya je yana roƙon na cikin kabari gafara ibnu taymiya yace wa yaquluna suna cewa in idza alabna minhu al-istighfara ba'da mautihi idan muka nemi gafararsa gafara a wajensa bayan mutuwarsa kunna bi manzilati allazina talabu al-istighfara mun zama tamkar waɗanda suka nemi gafara min sahabati daga sahabbai mun zama kamar su kamar sahabban da suka zo suka nemi gafara wajen annabi sallallahu alaihi annabi ya nema musu gafara wa yukhalifuna bidhalika ijma' as-sahaba ibnu taymiya yace a cikin irin wannan batu na su kunga suna saba wa ijma'in sahabbai wa tabi'ina suna saba wa ijma'in tabi'ai duka wa tabi'ina lahum bi ihsan suna saba ijma'in tabi'ai wadanda suka bi sahabbai da kyautayi wa sa'iril muslimin da ijma'in gaba ɗaya daukakin musulmi fa inna ahadan minhum babu wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai fa inna ahadan minhum lam yatlub min annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti an yashfa'a lahu bai ba wani wanda yaje kabarin manzo Allah yana ta ya rasulullah ka cece ni babu ba a taba samun wani sahabi yayi haka ba ba a samu wani tabi'i yayi haka ba wala ta'alahu shay'an ko yaje roƙe shi abinda Allah ya kamata ya a bani da ko a bani dukiya ko a bani lafiya babu wannan ba wanda zai ce ya karanta a cikin wagagen littattafan mu na ilimi na hadisi cewa wani sahabi ya je yana irin wannan roƙo babu to ko bayyewa a ce addini dai su su jarinke shi kai yau ka san shi ba zai yiwu ba kasancewar kai kake yin wannan abun ba su ba alama ce cewa kai ka kirkiri wannan bid'ar ba su ne suka abin nan ba ba addini ba ce ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين babu wani daga cikin limaman لإمام manyan limaman Musulmi da ya ambaci wannan a cikin littafansu wa inda ma zakara zalika man zakara min muta'assir al-fuqaha wasu daga cikin malaman karshe karshe na fiqh su suka ambaci wani abu mai kama da haka amma ba manya manyan a'imma na ba. babu a cikin karni na na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar duk babu wannan wasu da suka zo daga baya baya waɗanda su ma suka rubuta cikin ramun tsofanci din suka yi rubutu a fito su suke faɗar irin wannan in in ka je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara to ka roki dukkan bukatunka wato wani ma ya dauki wannan shine makasudin zuwan sa hajji ba tare da cewa wannan baya cikin amalul hajji amma wasu saboda irin yadda shehinan bid'a suke dasa wannan akida a cikin zukata ya sa ma kusan in ya biya kuɗin maka ba abin da yake tunani illa ya je ya daidai abin nan kabari ya roƙo wasu abubuwa dan kasuwa ne roƙo harkar kasuwancinsa ta ƙara buɗewa, ta samu ana fantamawa in ɗan siyasa ne ya samu wannan kujera in babban lace ne shanunsa su ƙaru haka dai kowa da irin bukatarsa saboda haka za ka ga wasu an aiko su da wasiƙu talakawan da ba za su iya zuwa ba sai su rubuta wasiƙa sai su ba kai da za ka iya tafiya da Allah su ga bukatun su in kaje kaga ana ta kokowa da dan Pakistan an fa samun wannan a cikin yan Pakistan yan Pakistan India Bangladesh kaga ana ta kokowa da mutum ya karanta manzo Allah wasiƙa da aka rubuta saboda an ba shi wasiƙa dan Allah duk yadda za a yi ka tsaya ka karanta masa wasiƙan nan ana ta kokowa mutane suna so su zo su yi ziyara su sunna su wuce shi yayi yayi bakan bakan a gaban a gaban kabarin wai ya karanta wasu dogon wasiƙa wani rigima ce wai yake so manzo Allah ta baki wani dukiya ce ta tashi ta salwata yake so a gano masa wani haka dai to wanda abin ya fitura karanta abin ya gagara sai duk kule duk kule ta kokarin yadda zai jefa cikin cikin abin nan wai jefa manzo Allah a can shi ya karanta karanta ko to shi yasa zaka an dau ma'aikata an sa a gurin saboda idan ba dan haka ba ziyarar ta sunna ba za ta yi ba saboda kowa ya zo tsayawa zai yi wajen minti talatin arba'in to duk duniya ta taru abu kowa so yake zo yin ziyara ko kun zo kun yi kun yi bakan bakan a gaban a gaban gurin kun ce za ku karanta wata dogoro sai ka shafi uku shafi biyar ga wani can shi kuma duk bukatun su so yake sai ya faɗa wani yana faɗa yana nanatawa wani ma in ya faɗa har yana cewa kaji kaji abin nan kaji wani ne ko ko cikin rubuci ba a ji bukatar tashi ba to kaga in ba dan ana sa masu aikin ba suna dan tura mutane da Allah ayi gaba a bar masu zuwa ana to da ziyara ba za ta yi ba ko ai ta mace mace a wurin ai ta mace mace to shi ne su kuma makiya sunna makiya tauhidi sai su ce ai ai wahabiyawa ba ta san a ziyarci kabarin manzon Allah wani ma yace da yaje cicciko shi akai aka jeho shi to zai yi shirka ba za Allah ya yi a cewa kar Allah ba za ta ji alƙabari wa sanan bi ubad Allah ya karɓi wannan addu'a saboda haka ba za a kyale shi ba yace cicciko shi akai wai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wai zai ce anna muhammadan aka ce barka isa ka tsara sama aka cicciko shi aka kuma ka duba masallacin da fa ana kiran sallah biyar ana iqama ana tajiya duk ba a faɗa ashhadu anna muhammadan rasulullah wai ya faɗi wai da aka ji zai faɗi manzo Allah shine wani wani balarabe ya je hushu to duk waɗannan mutaakhirun fuqaha su suka zo suka dinga rubuta wannan a cikin littafin manasik suka yi ta kawo wasu hadisai na ƙarya man hajja wa lam yazurni qad jafani wanda duk ya hajji bai je ziyara ta ba ya bin jafai ma'ana ya kafirta don da yawa manzo Allah jafai ya bar musulunci hadisai ne na ƙarya hadisai ne na zur da babu ƴan jabulin babu su a cikin littattafan a'immatul islam suka cika wannan a cikin littattafan su har ake ga wannan ba shine jigon hajji yace wa akau hikayatan makdubatan ala malik suka yi kaito wata hikaya wani labari na ƙarya da suka jingina wa imamu malik radiyallahu anhu sayati zikra sayati zikruha wa basu kalami alaiha ibnu taymiya zai zo ya ambaci hikayar da aka jingina wa malik wai abu ja'far al-mansur ya ce da shi idan zan zarja addu'a ina zan fuskanta alƙibla zan fuskanta ko kabari manzo Allah ya ce ka fuskanci a wai sai sai malik ya ce a'a ka fuskanci kabarin shine wasila ka shine wasila babanka huwa wasila tuka wasilatu abika adam hikaya ce ta ƙarya Muhammad ibn Humayd razi shi ya rawaito ta Muhammad ibn Humayd razi an ƙaryata shi sannan kuma bai haɗu da bai haɗu da Malik ba bai haɗu da Abu Ja'far al-Mansur ba kamar yadda bayanin zai zo a can shafi na saba'in da bakwai a cikin wannan littafi shafi na saba'in da bakwai ibn taymiya zai faɗa wannan magana da aka jingina wa malik ibn muhammad ibn humayd razi wani makaryaci mutumin rai ba ma mutumin madina bane ya jingina wa malik su kuma waɗannan na baya baya da ba sa tace abubuwa suka zo suka dinga rubuta abin a littafin ibnu taymiya yace fa hadhihi al anwa fa hadhihi al anwa min sibab al malaikati wal anbiya was salihin ba'da mautihim inda quburihim wa fi maghibihim irin waɗannan nau'uka na yin magana da mala'iku da annabawa da salihai bayan mutuwarsa a daidai kaburburansu wa fi ko kuma lokacin da suke da rai amma ba sa gurin wa su ɗabi tamasilihim a zo ana magana da butun butumin su gumakansu ko hotunan su huwa min a'zami anwa'i shirki al-mawjud fil mushrikin min ghairi ahli kitab yana daga cikin mafi girman nau'uka na shirka da ake samu a cikin mushrikai waɗanda ba masu rufar littafi ba wa fi mubtadi'ati ahli kitabi wal muslimina da yan bid'a cikin su kiristoci da kuma musulmi yan bid'a cikin musulmi allazina ahdathu min ash-shirki wal ibadati ma lam ya'zan Allah ta'ala waɗanda suka kirkiri shirka da ibada ibada da shirka abinda Allah bai izini da shi ba kamar yadda yake am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba fa inna du'a al-mala'ikati domin kiran mala'iku wal anbiya ila annaba ba'da mauti bayan mutuwar wa fi magibin ko kuma suna da rai amma ba su gurin wa su'alihim da da roƙonsu wa istighasati bihim da neman agaji da su wal istishfa'i bihim fi hadhihi al-hal da neman su ceto a cikin wannan yanayi wa nasbi tamathilihim da kafa a hotunan ko gumakansu, su bi ma'ana talabi shafa'ati minhum da da ma'anar wai neman ceto a wajen su huwa min ad-din lam yashra'ahu Allah wannan duka yana daga cikin addinin da Allah bai shar'anta ba ma'ana ba wani addini ne sabo ba addinin musulunci ba walabta asa bihi rasulan babu wani manzo da Allah ya aiko ya zo da irin wannan addini wala anzala bihi kitaban babu wani littafi da Allah ya saukar ya kunshi wannan addini وليس هو واجبا فواجب بني ولا مستحبا باتفاق المسلمين ba mustahabbi bane da ittifaqin musulmi mun ce za mu mun ce za mu latta akan sufanci aka ce wani limamin sufaye hankalin ya tashi yana cewa su sufa ai da mun ba su ce sufancin nan wajibi bane <laughs> to ba ku ce wajibi bane amma ai kuna kiran mutane zuwa gare su ma'ana dai ana san abu mustahabbi ne kenan Na je ba wajibi ne mustahabbi ne kenan ina ne aka ce mustahabbi ne a cikin alqur'ani ko sunna to kuma idan mustahabbi ne a ce in ka shiga kaka fita azumin nafila an yadda in ka dauka naka walima ka aje kana iya ka fita ko baka iya kana iya ka fita wannan Allah ne ya ce ka yi kuma ya ga maka yadda za ka yi amma kuma da yake ba wajibi ba ne aka amince maka a wasu a lokuta kana iya fita ka ɗauka sai ka je wani bala'in yunwa takamma za ka iya ajiyar? So amma kuma ga wani abu shi ba wajibi amma kuma aka iya fita daga ciki ba wala fa'alahu ahadun min as-sahaba babu wani sahabi da yayi wannan wattabi'ina ko ɗaya daga cikin tabi'ai da yayi wannan wala amara bi imam min a'immatil muslimin babu wani limami wani malami babba daga cikin manyan malaman musulmi da yayi umarni yi wannan wa in kana zalika mimma yaf'aluhu kathirun minan nas min lahu ibadatu wa zuhud da kuwa kasancewar wannan abu ana samun yawa daga cikin mutane daga waɗanda ake ganin su masu ibada masu zuhudu suna yi su je kabari suna roko ko an ga wannan ba addini bane ko da ko wanda kaga yana yi ya fi kowa zuhudu ya fi kowa gudun duniya ya fi kowa zama da yunwa ya fi kowa zama cikin tsiraici to wannan ba addini bane wa yadhkuruna fi hikayatin wa manamat suna faɗar hikayoyi tatsuniyoyi daban-daban daban-daban a ce ai an kirawo sunan wane ya ku zo ya agaza wane nan da yake cikin bala'i ya je yaro kabarin wane kuma ya bashi ai ta baka irin waɗannan labarurruka wa manamat ko a ce an yi mafarki wane ya ce an gamu da wali kaza ya ce ai kaza fa hadan kulluhu min ash-shaytan duk wannan shaytan aiki shaytan ne wa fihim man yanzumu alqata'i daga ciki akwai wanda yake tsara waƙe fi du'a'il mayyit yana kiran wanda yake matacce wal istishfa'i bihi yana neman ceto da shi wal istighasati bihi yana neman agaji da shi aw yakunu zalika fi dhimni madhihi al-anbiya ko ya ambaci wannan cikin waƙar da ya rubuta dan yaban annabawa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hudusil hadith al-amali ya faɗi wannan a tsakiyar a cikin waƙen da yake yi na yaban annabi sallallahu alaihi wa sallama fa hadha kulluhu laysa bi mashru'in wannan duka ba shari'a bane wala wajibin ba wajibi bane wala mustahabbin bi ittifaqi a'immatul muslimin ba mustahabbi bane da ittifaqin limamin musulmi babu inda kake karantawa a cikin littattafai na fiqhu cewa yin haka mustahabbi ne babu balle kaga an ce wajibi to kaga kenan ba addini bane wa man ta'abbada bi ibadati duk wanda ya bauta wa Allah da wata ibada laysat wajibatan ibadar da ba wajiba ba wala mustahabbatan ba mustahabbi ba wa huwa ya'taqiduha wajibatan yana kudurta cewa ai wannan ibada wajibi ce aw mustahabbatan ko bai ce wajibi ce a'a mustahabbi ne duk da akwai wanda yace yin fancin wajibi ne ko da ya faɗi wannan amma fa shi baya yi shi bai shiga ba shi bai shiga ba amma ya ce wajibi ne a'a to wajibi sai kenan shi fasikanci yake yi. tarkul wajib fiskun shi ba su ɗanke yake tun da kace wajibi ne sai a ga kaji ka karba ana yi da kai ba ji ba gani ba dare ba rana sai a yarda cewa abin da kake faɗa daga zuci shi yasa su ma waɗanda yake yi dan su yarda da shi suka ce sun gane ƙarya yake suka ce ba da yawon mai yake yi ba ba mu muka tashi ba tun da kace wajibi ne sai ka karba salatu ya karbi mai mai mai mai dubu a wuya kana yawo kuma a ganka kamar yadda aka ce shi tufanci shine ka lizimci yunwa ka lizimci kwana a cikin bola a ganka kana wannan amma ka yi ɗan ƙarerar gida ka sa fulawoyi <laughs> kuma ka zo ka ce ka ce wai wannan sai a ce an yi tufanci kalmar tufanci daban kalmar zuhudu na shari'a daban wannan shi muka so bi bayani a cikin cikin a cikin lacca amma ana nan wata rana za mu zo mu ko da a cikin darasin mu ne nan masu darasi za mu zo mu yi wannan akwai zuwa na shari'a za ka ji yadda malamai suka faɗi zai zuwa to sai aka ɗauko abubuwan da waɗancan bayan Allah irin su Fudail ibn Iyad irin su Abdullahi bin Sahal Tusturi da sauran suke yi na gudun duniya da kyamar duniya da da da tsaftace zuciya sai aka ce shi da tsufanci za ku ji aka yi tsufancin ya fara wani irin kuma ta ɗauri ya samu ya aka dinga samu ya dinga samu ci gaba za mu kira abin ko ci baya ci gaba a barna a bata da ya dinga samun canji a kwaso daga addinin China addinin India addinin maguzawa na Farisa na Iran aka caccakuɗa aka caccakuɗa aka fitar da abin da ake cewa sufanci wannan yana na a rubuce amma a zo ana kokoye abu ai gaskiya ba ta koyi ba wanda kaga bai sani ba baya karatu a wanda zai karatu yana zai zai karanta littattafai suna nan tili abubuwan to an zakulo to muka zo mu faɗa nan da hankali ya tashi wa man ta'abbada bi ibadatin laysat wajibatan wala mustahabbatan wa huwa yatasilwa wajibatan aw mustahabbatan fa huwa dhallul mubtadi'un duk wanda ya bauta Allah da ibadan da ba wajiba ba ba mustahabbi ba amma yana kudin cewa a ransa cewa wajiba ce ko mustahabbi ce to wannan batacce ne dan bid'a batacce ne mai yin bid'a bid'a sayyi'a mummunar bid'a la bid'a hasana ba wai ga kyakkyawan bid'a ba da <laughs> ittifaqi a immatin dini dan ma kada yake bid'a ka ce to ai hasana ce sai ya kara ma ba kara fitowa sayyi'a la bid'a hasana fa inna allaha la yu'badu illa bima huwa wajibun aw mustahab ba a bauta wa Allah sai abin da yake da abin da yake wajibi sai abin da yake mustahabi mustahabi kuma kalmar mustahabi ai da kalmar hubbu ne to in aka ce haza mustahabbun ana nufin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine ma'anar mustahab kakka nada ka rage Allah yana son abin da manzansa to wajen ba shi hukunci akan ce hukuncin sa bai kai wajibi ba wannan kuma musala ne na malaman fiqh amma ka ce mustahab da ake so waye zai so wani aikin ibada ka samu lada shine da Allah ya so shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya so shi wa kathirun minan nasi yadhkuruna fiha fil anwa'i min ash-shirki manafi'a wa masaliha wasu da dama ma sukan faɗa amfani daban-daban da ake samu da maslaha daban-daban da ake samu a karkashin yin wannan shirka ki ana samun amfani idan ana zuwa kaburbura din nan ana roƙo ana kamo abin da ake nema na bukatu shi wa yahtajuna alayhi bi hujjatin min jihati ar-ra'i aw ad-dawqi suna hujja daban-daban akan wannan hujjar da suke kwakulo ta jiha ta bangaren ra'ayi wato bangaren tsabar tunani ba wai nasi ba ko kuma zauki haka suka ji a ran haka zuciyarsu ta gaya musu shine zauki aw min jihati taqlid ko ko haka suka ga ana yi aw wal manamati ko fa a mafarki aka yi bacci wani ya bacci ya gani wa nahu zalika haka hujjojin su ko da ra'ayi ko da zauki abinda kawai zuciyarsa sai yayi masa a zuciya ko kuma a'a haka ya ga ana yi ko fa a'a wani yayi mafarki ya ga abu shikenan zai zama hujja to ibn taymiya zai ci gaba da bada ansa akan wannan kun ganin dai wannan babi ne na tawassuli saboda kalmar bi kan ku dauke ta kalma ce da take nufin dan a dan annabi kawai a kalmar tawassul ka sa wani tsari tsakaninka da Allah ka riki wani tsari sai yasa za ku ibn taymiya ya faɗi da magana waɗanda duk suka rike ababen bauta ba Allah ba suna cewa suna tawassuli da kalmar tawassuli a dai daukar ta da tsokakkiyar ma'ana tana da faffadar ma'ana shi yasa kuma duk yana wannan bayani kuma bayani zai yi bayani zai shiga ciro muku irin maganganu da hujjoji da ake yi waɗanda ba su inganta ba musamman a cikin littattafai na 'yan bida'a. Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam bid'a hasana wannan fadin da cewa bid'a hasana kenan da akwai bid'a hasana kenan to ba sai ina ina ya gano da akwai bid'a masana ba akwai abin da ake kawo shi littaki magana ce don ka ƙara ƙarfafawa ba wai don tana da makumi ba kamar yadda Allah yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbih kaga Allah da yake wa man yad'u ma Allah ilahan akhara wanda ya kira wani abun bauta tare da Allah la burhana lahu bi ba ya da wata hujja akan wannan to hisabin yana wajen yana akwai wanda yake hada Allah da wani yana da hujja babu kalmar la burhana lahu a ƙara nuna maka munin aikin ba wai dan akwai wani wanda yake kiran wani wani tare da Allah ba kuma yana da hujja ba dan wannan ba saboda haka wannan ya fita ne li ziyadati tashni aw li mazid min li tashni kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa kuluna nabiyina bi ghairi haqq suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba akwai wani kashe annabi da gaskiya akwai wani kashe annabi da gaskiya to shi ne irin wannan ne ba wai yana cewa akwai wata bid'a hasana ba wani kuma ya ce me hukunci tawassuli da daraja annabi za mu zo a yi haƙuri ka dinga dai zuwa karkaratun zai zo zai kawo maganganun malamai a kan wannan wannan kuma yana ta me me ya yi kistar utubi wanda malaman tafsiri suke kawowa har ibn kasir ya kawo kuma ya yi shiru ƙarƙashin walau annahum izzalamu anfusahum ba ta inganta ba kuma ina tsammanin ibn taymiya ya faɗe shi a cikin wannan littafin za mu zo kanta a tarihul mulki na eh, ibn abdul hadi ya kawo ta haka nan da siyanatul insan shi ma ya kawo ta ba ta inganta ba za mu zo kanta in kana bin mu a hankali za ka ji wannan wannan kuma yana son tarihin sayyida nafisa sayyida nafisa ɗaya ce daga cikin <clears throat> bayan Allah na ƙwarai Nafisa bint Ali Zain al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to ƴarsa ce ita wannan Nafisa din ta shahara da tsoron Allah da bautar Allah da to ana cewa ta rayu a Masar ta rasu a Masar an yi kamarinta a Masar shine ake bautawa na kamarin kuma ba lalle ne ya zama gaskiya ba a Bangladesh a Eritrea a Eritrea akwai wani kabari yana nan wani kabarin shi abdulkadir jelani ne akwai kuma wani can a bagadan da irin waɗannan alƙuburul wahabiyya din suna nan eh, saboda a samu kuɗi ana so a samu kuɗi sai a samu wani guri sai a ce kabarin waliyi wani shi nan sai wasu dinga samun kuɗi a gurin wato an ambaci cewa wani lokaci a taki a taki wuzaratul auqaf ministry ce ta wakafai ta hubusi kamar yadda muke da commission na hubusi to sai shi abin nan a commissioner ko minista sai ya je yake gaya wa shugaban kasa cewa ba su da kuɗi fa a ministry din abin nan din su budget din su ya kata shi babu kuɗi yace eh to yadda za a yi a yi wata kofar aljanna aka yi kofa aljanna sai a samu wasu manya-manyan fara buɗe shigarta sai a dinga sai da tikiti ga musulmi duk wanda yake so shiga aljanna wanda ya shiga wannan wuri ya shiga aljanna ya la Allah mu ce shiga aljanna suka samu wasu masu manya-manyan riguna suka zo suka fara buɗewa aka ce duk wanda yake son shiga aljanna ya zo a ya sayi tikiti aka dinga nan da nan sai suka haɗa kuɗi sai suka tara kuɗi shikenan ministry ta ci gaba da aiki jahilai a nan a a indiya a lokacin da yusri koda ya yi program dinsa a aljazira a kan sufanci ya je wani masallaci na sufaye ana sai da aljanna da fan hamsin fan hamsin na ingila ya ba dalil ɗin waɗanda suka fiya na an kafe a cikin masallaci ka zo kawai ka bada kuɗi sai ka sai aljanna sai a sai shi sa sunanka kai dan aljanna kaga al-mubashsharuna bil janna ta fi yawa ke Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sallam